yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 23 ga watan yuni Shirin yau da gobe kuke ji yanzu hakan nan kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. kamar kowace talata dai shirin namu akan sana'a ne da ilimi da kuma fasaha kuma a yau ma muna tare da ɗaliban sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da take Kano, waɗanda kwanakin baya suka halarci taron bita da ƙarin ilimin da muryar Amurka ta shirya a kan sana'ar aikin jarida, jaridar dogaro da kai. Za ku ji ci gaban tattaunawarsu da Halima Jimrau a zauren matasa. Za ku ji ɗaliban suna yaba wa taron na ƙarin ilimi da kuma yadda ya sauya abubuwa da dama tsakaninsu da malamansu. yawancin wanda aka gaito su su gabatar da makalar su mun koya abubuwa da dama daga gare su sannan kuma wani abin mamaki shine alakan mu da su ta zo ta ƙara kulluwa hakan ya taimaka sosai wurin zamantakewar mu a makaranta gaskiya a ci gaba da yi duk wanda ya zo akalla kafin ya gama shekara hudunsa a jami'a ya samu wannan ilimi Shin da gaske ne sabbin fasahohi da hanyoyin sadarwa na zamani sun haifar da matsala ga 'yan jarida da kuma aikin jarida? kuma da matsalar ba sosai ba saboda ba wani abu bane tun da zamani ne ka abin nan kawai abin da ya kamata yan jarida su shine su meeting up ga demand in lokacin zamani din amma kafin duka wannan muna tafi da filin matasa masu basira yau mun tattauna da Nuruddin mai gida shi ma ɗalibin jami'ar Bayero wanda ya haɗa sana'ar ɗinki da karatu a sashen koyon aikin jarida sai kuma Halima Abdullahi da Malam Bashir da Hajiya Lamis Maiya Murtala za su ci gaba da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi mata a watan azumi. Yau za su dira kan abubuwan abin da suka kira rashin adalcin da wasu mazaje ke yi wa matasansu. matansu ke yi wa matansu haka kuma za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya da kuma muryoyin yara a watan ramadan da ayan ta yau ku kasance tare da mu a shirin yau da gobe Bari mu fara da filinmu na matasa masu basira wanda a yau ya tattauna da Nuruddin mai gida wani matashi ɗalibi a jami'ar Bayero kuma tela. A sana ɗinki na yin ɓangaren abin da shafi ɗinki ne irin na mata. ni dai na fara wannan sana'a ne kusan sai cewa yau kimanin shekara bakwai kenan ko takwas. Kuma Allah shi kwasa na fara koyar sana'a ne a gida inda daga baya na sami halartar zuwa wajen wani dan uwa a wurin mahaifiyata wanda shi ma a sassi mahaifiyar tura ne wurin shi na je na koyi sana'a a wurin shi kuma yanzu haka dai ni ɗalibi ne a nan jami'ar bayero ta kano yanzu haka ina koyon aikin jarida ne ina sashen bangaren koyon aikin jarida na jami'ar bayero kuma ina haɗa karatun ne ina ainihin gudanar da sana'ata da cewa kasancewar ina karatu na sana'a ba zai zama cewa na sana'ar fiye kamar wanda yake baya yin karatu ba amma dai kwarai da gaske sana'a tana matukar saka rawa a alamar da ya danganci karatu na musamman abin da ya yin wasu abubuwa da suka shafi kuɗi a al'amarin karatu na kwarai da gaske. Kana son ka zama ɗan jarida ne bayan ka gama koko ya kake son ka haɗa aikin da kake ka yanzu ta ɗinki sannan kuma da aikin jarida? yake da shi dan adam da yadda ya cikin shi zai ma ubangiji godiya ne amma ya zaka dai gaskiya inda ina yin karatu ne a wannan bangare kuma zan yi cewa bangaren aikin jarida bangare ne wanda yake da matukar muhimmanci duba da irin amfanin da yake da shi a cikin al'umma gaskiya zan yi cewa ko da na mai da hankali a bangaren aiki na sana'ar ɗinki ko kuma sana'ar yin ah, ainihin tela ta riga ta zai mun kusan nakan gaya na lokacin ko da ina yin wani irin aiki ne kuma ko nawa nake samu kamar ba zan nake cin kawai ba zan iya rakuwa da sana'ata ba duk da sukan yi min dariya ko kuma suke kawai na faɗa ne ganin cewa ban kai matakin da za a ce na fara cin moriyar karatu na ba suna faɗin haka amma dai gaskiya ina jin daɗin sana'ata sosai sannan kuma ina fata alfahari da ita har ina ganin cewa ko da na bar ko da na samu wani aiki ko kuma wani abu wani ya shafi abin da na karanta ya ba zan bar sana'ata ba ko yaya dai ku tsina malalaci ku zagi malalaci ku kori malalaci mai mutuwa to wai shin ta yaya masu hannu da shuni za su iya taimaka ma matasa masu hikima da basira su ƙirƙiri ayyukan dogaro da kai ga amsoshinku game da wannan tambaya hanyoyi da damar gaske domin shi matashi idan ka samar mishi aikin yi ka gama mishi komai a rayuwa kamata ya yi masu kuɗi da muke da su a gida Najeriya su ƙara ƙaimi wajen gina sabbin kamfani da sauran ma'aikata waɗanda idan an yi su matasa za su samu abin dogaro da kai. Sako daga Boy Saudiya. Yau da gobe ga hanya mafi sauƙi. Kowane mai hali ya ɗibi matasan unguwarsu ba wanda bai san asalinsa ba. ya ba su aro ko kyauta da haka masu kuɗinmu suke Ai da matasa mun ji daɗi sako daga sarisu rabin dami goji bauchi masu kuɗin yanzu kansu suka sani sako daga jamila aminu a cire son rai kawai a dinga ɗaukar kowa da arzikin da allah ya bashi sako daga anas hoja salam voa hausa hanyoyi biyu ya kamata a yi amfani da su hanya ta farko ita ce a samar da tsayayyiyar wutar lantarki matasa za su samu abin yi sosai. Hanya ta biyu ita ce masu kuɗi su bunƙasa masana'antu kamar yadda Aliko Dangote ya yi alkawari zai yi masana'antar siga a jigawa wanda aƙalla mutum dubu biyu za su samu aiki a wurin. saƙo daga Jamilu Muhammad Gwaram. Ta hanyar buɗe guraren koya sana'o'i domin dogaro da kai shine kawai saƙo daga Nura Ora. Yanzu ga Abubakar SD da Anas Muhammad da Gloria Robert da kuma Aisha Tofa ɗaliban Jami'ar Bayero ta Kano a zauren matasa za su ci gaba da tattaunawar su da Halima Jimrau. Ga Abubakar ST zai fara da bayyana abubuwan da suka bashi sha'awa suka burge shi a wajen taron da muryar Amurka ya shirya kwanakin baya a Jami'ar tasu ta Bayero. Yawanci duk abin da ya fi bani ma ah, mamaki da kuma sha'awa game da wannan taro da aka shi yadda aka iya zabo waɗanda suke da alaka da wannan abin da ake so a koya mana taro ne wanda misali za mu iya cewa makasudin gudanar da shi shine domin horar da ɗaliban da suke shirin zama 'yan jarida su dogara da kansu a matsayin jarida sana'a da kaina ba na je na aiki a ƙarƙashin wani ba to yawancin wanda aka gaito su zo su gabatar da makalar su mun koya abubuwa da dama daga gare su sannan kuma wani abin mamaki shine alakanmu da su ta zo ta ƙara kulluwa yadda yanzu wanda aka gaji yana ganin ka zai ce kuma ya san ka koyi wannan abin sannan kana buƙatar tallafi duk gaba ki sun buɗe ƙofar sun ba mu lambobin wayansu da kuma adireshin su na misali eh, email account din su zamu iya mu aika musu neman shawara abubuwa yanzu haka ma na fara magana da wasu malamai na nan sashin namu kan magana yadda mun yi rubutu zamu iya samu mu tura shi Eh, yadda za a iya daukan shi daraja sannan kuma har a samar da shi a wurare kafafen yada labarai wanda a cika kamata sannan kuma idan buɗe na kafa yada labarin wacce nake so in sha Allah na buɗe za ta taimaka min da abin da ake cewa columns ko kuma comment ko commentary a wancan sharhi akan al'amuran yau da kullum da yake faruwa misali yanzu kin ga shugaban kasa na nan Najeriya ya yi kwana goma zuwa sama da shiga da shiga ofis ɗinsa to za a yi nazari a cikin wannan kwanakin me ya cimma me ya aikata me kuma ya kamata ya sa ya sa a gabanin da wani lokaci to irin wannan ana buƙatar masana da kuma malamai su sharhi akan wannan abun to ni kuma sai in dinga ansa sannan kuma sai in tashi a wannan kafar yada labarai ta wannan zai jawo hankalin mutane da dama kan wannan abu na wajen buɗe hakika wannan mun samu wannan taro da aka yi mai matukar amfani a gare mu kuma in san samu ne a ci gaba da shirya wannan taro kamar yadda cikin shugaban sashin koyar da aikin jaridan dr bulare mai kaba ya faɗa za su yi maraba da duk wani taro makamancin wannan amma ban san ko su a karan kan sashen ko da yakin jaridan ba za su dinga fita suna nemo yadda za a a dinga shirya wannan taro eh, da kansu ba wai sai waɗansu kamar yanzu ko kun ga zuwa kai da kanku kuka ko kuka nema a yi wannan abu to su department din kamata ya yi su fita su nemo waɗanda suke da alaƙa kin ga yanzu kamar ya kamata ce kungiyar ɗin jaridu ta zo ta yi wannan abin tunda mu mu ne za mu fita nan gaba ma'anshi ragamar yadda ake gudanarwa to amma yanzu idan aka bar mu da kawai iya abin da muke iya koya wanda kuma abin da ke faruwa a wajen masana'antar daban da abin da ake koya mana a kinga zai zaman cewa ana koya mana dama sai mun fita kuma mu ga hagu to kinga inda a ce za a dinga yi koya mana abin da yake faruwa a cikin masana'antar da kuma abin da ya kamata mu yi da kuma wasu abubuwa irin wannan lallai za mu same shi ne matuƙar amfani. Gaskiya a ci gaba da yi because in aka ci gaba da yi zai sa yara su kamar 'yan makaranta ba za su abin nan ba su ba zai je ƙasa ba they will always come up and abubuwa zai dinga ci gaba yadda ya kamata musamman waɗanda suke ƙasan mu waɗanda suke kamar level 1 da 2 haka da 3 da kuma waɗanda za su shigo nan gaba duk ya kamata a ce duk wanda ya zo akalla kafin ya gama shekara hudunsa a jami'a ya samu wannan ilimi banda dabaru da aka koya da kuma sabbin kayan aiki kamar ta bangaren ma'amala da hulɗa da fahimtar juna tsakaninku wani irin abu kuka amfana da shi daga wannan taro gaskiya an samu wannan sosai ma saboda akwai da yawan mu wa'anda muna cikin aji ɗaya shekarar mu uku yanzu da rabi kenan tare amma babu abin da yake haɗa mu idan kin ga mun yi magana mun yi hulɗa da juna sai dai idan an ba da group assignment ko wani abu makamancin haka babban misali ke kamar ni da habiba kullum sai na ba kuwa wannan misalin kwata-kwata da ba abin da yake haɗa ni da ita sai dai gaisuwa an an zo wucewa amma yanzu ni da habiba muna nan ma mun haɗa kuɗi muna ƙoƙarin tashin wani jarin ma mu fara wata sana'a ta daban. malama kin ga yanzu ni ma yanzu maganin da nake akwai waɗanda mukan da muna ɗan kusanci da cewa amma sakamakon wannan kafa ta yadda labarin da nake so na buɗe ya zama na cewa yanzu kusancin ya ƙaru kin ga yanzu kamar ita aisha tofa dama can muka yi magana ta amma yanzu sai kasance kusancin ya kara har ma muna shirin yanzu a shigo in ya kamfanin duk da ma ina cikin nasu kamfanin to bayan nawa abin da ya ce na buɗe su kuma zan tallata musu nasu kamfanin in ga zai zama cewa mun jefi tsuntsu ɗaya tsuntsu biyu da tarko da da da dutse ɗaya in nake nan za a tallata mu za mu tallata wancan kamfanin a kuma kafa yatsa labarai na za mu taimaki juna kenan sannan kuma akwai waɗanda suna da misali basira a cikin aiki to amma sai su dinga ware kansu ko kuma ba sa shigowa muna aiki tare amma sakamakon wannan abu da na faɗa yanzu sun zo suna so za mu aiki tare musamman ma mata za ki ga mata suna da nesa da mutane amma yanzu suna so za su yi aikin to kin ga wannan ya taimaka wajen ƙara haɗa kanmu mu ɗalibai waɗanda zai ki kasance da mu'amalar mu ba ta mato ba ta kud da amma yanzu abubuwa sun zo sun fara yin yadda ya kamata. zan so in ji ta bakin gloria da anas akan wannan zamantakewa da fahimtar juna da mu'amala da ta karfafa tsakaninku gaskiya ya sa mun karu even da ah, malamanmu malaman ma kin ga kamar su dai kawai sai su zo su koyar da mu ne a aji kawai su kara gaba irin student ma student ma za su dinga jin tsoro irin ya zama malami na magana kai ba zan iya zuwa gurin shi ba amma kin ga wannan taron da kuka kawo mana ya zo ya sa yanzu kamar mun zama ɗaya da su yanzu zaki ga irin malami da student sai irin dariya da fara'a in ma za ka je wurin lecturer ɗinka da da da tsoro za ka je amma yanzu in za ka je wurin su za ka ga fara'a a zuciyar mutum kawai sai ka shi ya je ofis ɗin malam a taimaka mashi malam gala ga wannan abun menene menene za ki ga da fara'a za ka je irin ma student a cikin aji in kuna tare da su irin za ka ga wannan yana ɗauke maka fuska wannan yana ɗauke maka fuska amma da muka zo muka hada a cikin nan um, aikin nan da ɗan wannan taron da aka yi wallahi in gaya miki kamar ɗan uwa muka zo muka zama irin kamar su anas lokacin ni ba ma na shiga harkar <laughs> ba na shiga harkar su anas amma yanzu kin ga kamar su anas da aisha yanzu kamar mun zama mun zama ɗaya da su yanzu mala anas me zaka kara eh, ni abin da zan fara faɗa da farko shine bayan zamantakewa na yadda zan iya mu'amala da mutane ba tare da ɓacin rai ba na farko a gurin ki na fara koya saboda tun da kuka zo har kika tafi ni ban taɓa ganin fushin ki kullum zaki dariya zaki sa mutane mutum yana cikin ɓacin rai kika shi dariya shi wanda hakan ya sa ma malamai mu akwai wanda da gaisuwa kaɗai ke yaɗa mu ya ɓata rai ta ɓata rai amma yanzu ko shi ya ganka ɗaya daga cikin ya ganka zai kira ka a wani ne wannan anas ya ka da bai san sunanka amma yanzu ya san ka za ka ɗau waya za ka kira shi zai gaya ma cewa eh ya san kai ne kake mai waya yana da lambar ka hakan ya samu akwai malamin da ya kira ni har ofis ɗin ya ce min anas ban zo ba ranar da aka koya yadda ake editing ɗin bidiyo ya ce ka iya na ce ya ce ta Allah za ka koya mu ya cire maganar malintaka shi ni ina ɗalibin shi ce zan koya mai yadda ake na ce mai to malam na gode zan koya ma babu wani abu sannan kuma yan ajin ma akwai wanda ni na dai kokari mu gaisa da kai wanda yanzu wasu ba ma waya da su ta dawo yanzu za a yi waya in dai an shigo za a yi waya menene ci gaba da aka samu in ji daga bangaren ka menene naka type in ji menene aka samu dai daga ciki bayan haka an yi wannan abu ne da yan aji ɗaya da yan aji biyu da yan aji uku da yan aji akwai wanda ban san su ba ce a gurin amma ko gobe duk inda suka gani daga maza har mata ba wanda ba ma magana ne in dai mun yi wannan workshop da kai in dai mun yi magana da mun gaisa ko namiji ko mace hakan ya taimaka sosai wurin zamantakewar mu a makaranta daga malaman har ɗaliban komai yanzu da alhamdulillah ba kamar yadda ake bada To shin da gaske ne sabbin fasahohi da hanyoyin sadarwa na zamani sun haifar da matsala ga 'yan jarida da ma aikin jarida? Ga malama Rukayya Yusuf Aliyu ta sashen koyar da aikin jarida a jami'ar dai ta Bayero ta Kano. A gani na babban matsala kuma daga cikin matsalolin shi 'yan jarida ba kowa ba ne is interested in social media and uh, stuff like that. Somebody I yena practicing shikawai. He's a traditionalist, old forms of doing things that he used to call abin da yake you know, and he's not willing to switch to having abin the technology in the house. That's one. Two kuma gaskiya to the suke so amma it doesn't take much knowledge way to update all these things. I'm assuming that people are, are like a bit scared of exploring abu bua. so right ki ga kuma mu additionally problem is access Like the most of the time it's internet everything is almost everything is internet based so right ki ga ba mutane not tsoron access because sometimes they feel it's costly even for them to use the internet ko update abu especially when it comes to downloading abubuwa masu nauyi files masu nauyi so za ki gani haka so eh, gaskiya ni ina ga the major problem is ya kamata a yi training yan jarida sosai on amfani da network so that su bitin others da suke amfani da shi inda they are not professional gaskiya wajibi ne duk ɗan jaridan da yake so a yi da shi a wannan zamanin dole shi ma ya koya kuma ya riga amfani da su Baga dai yanzu kinga ko eh, gidajen jaridun mu anan za ki ga suna da online version. To kuma in har you will have to be irin in har kai ma kana so kai aikin yadda ya kamata ga dole ne ka koyi hanyoyin amfani da su yadda kai ma za ka rika contributing when it comes to using social media da sauransu. To kuma online reports da sauransu kuma ba ma haka ba mm. yanzu mun wuce stik ɗin da ɗan jarida zai zauna ya rubuta labarin shi da biro a takarda ya miƙa kin ga from wherever kake dole za ka nemo labarin ka ne in ma for broadcast ne in ma for print ne kai process labarin da kanka sannan ka tura do wanne is not it doesn't take much so it's not a big deal yawanci amma za ki ga still an jaridun akwai inda suke da problem kamar downloading hotuna a'a improving quality ɗin hotuna wanda za su tura ma gidajen yanzu su yi amfani da shi abin da ni nake gani shi ne kuma da matsalar ba sosai ba saboda ba wani abu bane tun da zamani ne ya ka abin nan kawai abin da ya kamata yan jarida su yi su meeting up da demands in lokacin zamani ɗin kin ga still har yanzu mutane suna da sibin labarai daga gurin kowa saboda kowa yana da access yana amfani da waya da sauransu su ana yada labarai anyhow amma duk wani mai hankali da tunani zai ɗaukan wannan labarin a matsayin abin da ya zama mishi irin kamar daidai eh, ko kuma an tantance ko da a ce ya karanta irin wa'annan labaran a social media sai kiga sai ya nemi traditional media ya ji daga gare su tukunna zai tabbatar da sahihancin labarin akwai mm. professionalism har yanzu mm. kuma mutane na iya tantance tsakanin labaran kawai da kuma labaran eh, waɗanda kwararru eh, ne mm. 'yan jarida suka yi. To yanzu kuma ga Halima Abdullahi da Malam Bashir da Hajiya Lamis maiya Murtala za su ci gaba da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi mata a watan azumi. Maza ku matso ku ji laifin da kuke yi wa mata a lokacin azumi. Marhaba, marhaba watan azumi, watan bauta da ɗimbin gumi, watan ni'ima da shan wani ai din namijin da misali a ce zai kawo wa ce yana da buƙatar yawa lalle a yi su a gama ya ci su a wannan lokaci ya bukata yi sai a hakuri sai a tara gobe ba dole ne a ci ranar ba saboda gani nake yi antilami mutumin da yake da halin da zai iya siwa iyalinsa kaza guda goma aiko ba zai ce wai dole sai a lokacin ya samu kuɗin su ba kuma sai a tara na'am sai a tarawa gobe mm. Mm, tunda watakila daman ko an gyara su an daman ba zancen watakila tunda kama abin da ajiya ta faɗa mm. yanzu wani yanayi ya zo da akwai masu gyarawa da waye aikin su kenan saboda hakan an kawo sai a ajiye a ma'ajiya ko a firji ga abubuwa na ne da za a yi ko a tanana shi a ajiye tunda yanzu ga yanayin yadda sha'anin wuta yake da waye sai a tanana a ajiye a taho amma a ce sai ta ba yi a wannan lokacin gaskiya rashin adalci ne rashin adalci ne kuma za ta iya yin sa a sanda yake da bukatar yin ba a wani lokaci kuma laifin da yake faruwa su mazan ba za su wani abin kana da shi sai ka tsaya ko hira da abokai ko wani abu wannan ma wani dalili ne da yake janyo ba ma za ka zo gidan da wuri ba san wani abin gwara ma wannan kamar da aka yi misali na nama ne ba wanda za a amfani a wani abu ne wanda ko na girki ne wanda za a ci yawwa musamman ma a ɗauke ma malam bashir a ce kayan miyar ma ƙarshen ta za ta yi miyar kayan miyan ne a hannunsa wallahi zai to a hanya ko ya zo unguwar ma ya rike tsaya a gurin abokai ana mai da yadda aka yi mm. sannan a kawo mata ba kuma ba ta da wani abu sai jiran duk abin da za ta yi ta gama jiran wannan abin take da yawa wani abin gaskiya maza rashin adalci ne eh, saboda in ka ɗauko abin ka kawo shi a kanka a ce kai ne a matsayin ta aka yi maka haka mm. ba za ka ji daɗi ba to me yasa kai za ka yi mata gaskiya hmm? sannan kuma um, shugabancin nan banda ita ak da ƴaƴayenku da wanda duk yake gidan nan kai ne shugabansa saboda haka kowa yana da haƙƙi a kanka babu wani abu ne daban ba, ta da laifi tunda ba, ba, kai ne ka janyo kanka ka rasa ba mm-hmm. amma Allah ya bayar kuma ga yadda za a sarrafa sai ka tsaya dan tinkawan kai ne ka samo kuma kawai ka ƙi tunanin abin da zai zo wajen yadda zaka kawo mata ta yi abin nan cikin lokaci cikin jin daɗi a yi saboda haka maimakon ya zama an shiga bacin ran babu ga shi da akwai kuma samun ya zama kuma shine zai ma bacin rai gaskiya ya kamata maza mm. a irin wannan abin su lura su san kuma abin da ya kamata su yi dangane da musamman a wata irin wannan mai albarka da ake neman albarkarsa ta ko ta ina. Allahu ke ta roƙo gani, majiro roƙon azumi da ka ba mu sa'adaɗin bin rabo da albarkar watan azumi. Amin, kamin gafara, kamin rahama ka ‘yantar da mu, ka datar da mu don alfarmar watan azumi. Ya hayyo ya kayyo. Yanzu ga muryoyin yara a watan Ramadan. We love you. miss you, Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. Azumi na daga cikin shiga musulunci guda biyar kuma na yi so ɗaya a shekara. Kana azumi? A'a ba na yi. Me yasa ba ka yi? Sir, shekaru na bai kai ba amma na kan gwada. Ya sunanka? Suna na Mahmud Suleiman. Shekaru na goma sha ɗaya. Ina azumi. Azumin ka nawa? guda hudu me yasa kake azumi dan in samu lada azumi da daɗi ko da wuya da wuya kaɗan me kake a lokacin azumi ina yin addu'o'i karatu da sauransu ya sunanka sunana muhammad sani shekara na goma sha biyu ina azumi kai me kake ci in ka zo bude baki ina cin fruit lemo kankana dibino banana da sauran kai a sunanka Maman da ake da zani ya ka dan karami shekarun ka nawa shekarun na takwas takwas azumin ka nawa azumi na uku azumi ba da wuya ina da wuya amma kaɗan in kuka zo buɗe baki me kuke yi ni addu'ai ga karatu da sauransu me kake ci to ina cin dibino abarba lemu kankana to ga wata yana karama Ya sunan ki? Sunana Zuba rizayi. Shekarun ki nawa? Shida. Shida kina azumi? Eh. Azumin ki nawa? Daya. To me kike ci a lokacin azumi? Lemu, kankana, dibino, eh. abarba. Da abarba? Ya sunan ka? Zaifa. Shekarun ka nawa? Biyar. Kana azumi? Eh. Me kake ci a azumi? Lemu da dibino. Jamila, kin gane yaran nan na farko da ya magana a cikin yaran nan? Mm, Muhsin ba? Eh, yawwa, Muhsin ɗan gidan Usman Kabara ba? Eh. Yawwa. To daga yanzu sai ina za mu Jamila? Yanzu ga Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir da ayar mu ta yau. Ramadanu lale marhaban haka mu kaso azumi yazo mu muna dan muninka ibadodi Ramadan. shine watan azumi watan bauta watan sadaka watan zakka da kyautata ayyuka ramadan lahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأن آية من جرمة تاسوقني سبب تكرم تدمو haƙuri da muhimmancinsa da darajarsa a cikin addinin musulunci a cikin wannan aya Allah ta'ala ku sani ya ku muminai za mu jarabce ku da wani ɓangare na tsoro da yunwa da ɓangare na rashin dukiya ko asara da rashin rayuka da kuma rashin kayan tsirrai ko kuma kayan more rayuwa amma Allah ta'ala ya ce ya kai annabi Muhammad ka yi bishara ga masu haƙuri su wane ne masu haƙuri Allah ya ce alladina idza asabatuhum musibatun sune wanda idan muka jarabce su da wani abun jarabawa sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su rika cewa mu kanmu daga Allah muke kuma Allah za mu gare shi za mu koma saboda haka su nuna su da rashin damuwarsu akan ikon Allah sai Allah ta'ala ya ce sakamakon waɗannan mutanen shine alaihim salawatun min rabbihim dukkan amincin Allah zai tabbata a kansu wa rahma sannan kuma da rahamar Allah za ta tabbata a kansu sannan kuma wa'innan mutanen umar muhtadun su ne shiryayyu a nan duniya kuma su ne shiryayyu a lahira haƙuri abu ne wanda ya kasu zuwa kashi uku a musulunci haƙuri ana yin haƙuri akan abubuwa guda uku na farko ana haƙuri akan biyayya ga Allah da kuma umarninsa bin umarninsa da da ikonsa da ya ɗau saukar akan ibada da sauransu na biyu ana yin biyayya a tsaya akan a dakata ga biyun abubuwan da Allah baya so duk abubuwan da Allah ya haramta a nisance su wannan ma haƙuri ne akan wannan sannan na uku ana yin al-sabru alal al-mu'lima yin haƙuri akan dukkan ikon da Allah ya saukar akan abubuwan da suka zo wa mutum adam wanda ba su yake so ba kuma bai shirya musu ba saboda haka ana son musulmai su zama masu haƙuri masu juriya masu kau da kai da dukkan abin ɓacin rai lali marhaban ramadan lali marhaban farkon sayafewa ake tsakiyar sako rahama a ƙarshe jamila na ga dukkan langabe ne kawai ƙarfe na ke a da ƙarfi na fa har yanzu ƙarfe goma sha biyu amma duk ga kinan sai ina ina ɗaga hannu ina lahiya azumin ne a ba jamila ban san me kike faɗa Ummi to, Ummi ina ma Ummi na studiyon nan za ta ga Jamila duk kin langabe kin saki jiki azumin. a kowa ba na ji <laughs> A wanda ni. <laughs> <laughs> da ƙarfi na har yanzu to ma saurare abin da ya sauka kenan a yau wato iyakacin shirin namu na yau da gobe kenan sai kuma gobewar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da tafarra girma tafarra da ya haɗa mana sauti da injiniyar mu malama Nashwan Kale ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata masu azumi a sharuwa lahiya kuma muna bara addu'a ko jamila kwarai da gaske addu'an nan wadda babu shamaki tsakanin mai azumi da mahalarci ko? Mm, Muna bara addu'a. Sai gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.